وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين kuma idan sun san sune da gaskiya zai yi hukunci da abin da zai amfane su sai su taho suna masu miƙa wuya da ƙanƙan da kai zuwa gare shi